This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar masu jin shirye-shirye na suna yin haka kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya kaɗan daga cikinsu dukkan sazango FM. masu na'urar kwamfuta suna iya mu yanzu a kai tsaye da muka gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da lasayar juma'a 4 ga watan satumba 2015 sahabu imam aliyu ne tare da ladan ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki muke fatan an wuni lafiya a kanun labarai to sabu hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kasashen tarayyar turai su buɗe kofar su kasashen domin karɓar 'yan gudun hijira har su dubu ɗari biyu alkalin wata kotu a tarayyar jihar kentucky na na amurka ta umarci a ɗaura wata akawun kotu ta ƙin bi umarnin kotun rahoto daga kungiyar kwararru mai zaman kanta ya nuna cewa wata asibiti a jihar texas da ke kudancin amurka ba ta cikin shirin kulawa da mutum na farko da a taɓa samu dauke da cutar ebola a nan amurka to allah kyauta to alhamdulillah dama wannan abu wanda yake bayyana su dai kowa ya san dama ba wani abu gare su ba ai buhari dama kowa in mai kuɗi ne ai masu kuɗin an sani wanda suka fatan ma an sani amma su da suka yi mulkin lokacin da suka yi falatin daga obasanjo ya bayyana kadara tai me aka ce mai aka dawo ga shi goodlaw ya bayyana amma ai yar adawa da ya mulki ya bayyana kadara tai wani ɗan najeriya kenan dangane da bayyana kadarori da shugaba buhari da mataimakinsa suka yi za mu ji fashin baki kuma kan haka a jamhuriyar nijar gwamnatin kasar ta yi garan bawa a majalisar ministocin kasar hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka usaid ta ba da gudumar kuɗi naira sama da miliyan 150 domin tallafa a yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin najeriya ga labaran duniya tare da sallama hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙungiyar ƙasashen tarayyar turai da su buɗe ƙofar su ƙasashen ƙofofin don karɓar 'yan gudun hijira har su dubu ɗari biyu domin a sake musu matsuguni ta yadda za a sauƙa wa kwararen da suke yi a turai domin neman muhalli kwamishinan kuma kula da 'yan gudun hijiran antonio guterres shine ya fitar da wannan sanarwar yau juma'a inda yake neman ƙungiyar tarayyar turai da ta samar da wani shiri na musamman wanda zai sa dukkan kasashen turan su taimakawa 'yan gudun hijira su samu kariya da suke bukata guterres ce wannan halin wayo na allah da 'yan gudun hijiran suka shiga yana bukatar taimakon kungiyar tarayyar turai domin ko rabuwan kawunan kasashen akan wannan lamari ba abin da zai haifar sai galaba ga 'yan fasa kwabri da masu fataucin mutane prime minister birtaniya david cameron ya ce a shirye ke ya kara sake karban dubban 'yan gudun hijira daga syria ko baya ga dubu biyar din da ingila ta karba daga farko ya ce wannan yunkurin ganin an taimaka a halin da 'yan gudun hijiran suka shiga yana da alaƙa da mawuyacin halin da suka shiga ne kamarun don ya bayyana wannan ne bayan taron da suka kammala da prime minister portugal a birnin lesbon na portugal din a waje ɗaya kuma a can birnin biske na ƙasar hungary ɗauruwan 'yan gudun hijira ne suka ki sauka daga kan wani jirgin ƙasan da suka shigo daga birnin budapest inda suke fatan ganin sun ƙarasa zuwa ƙasar jamus wadda ta bayyana cewa a shirye take ta karbi bakoncin 'yan gudun hijira har su dubu ɗari takwas mahukuntan hungary sun dage sai sun yi rajistan 'yan gudun hijiran kamar yadda kungiyar tarayyar turai ta bada umarni kafin abbas shige zuwa jamus din alkalin wata kotu na tarayya a jihar kentucky a nan amurka ya umarci a ɗaure wata a kawun kotu da ta bin umarnin kotun na baiwa wasu masu auren jinsi guda takardar shaidan auren su da ko ta amince da a basu kim davis a kawo ce ta gundumar rowan ta ƙi bin umarnin babban kotu na sa hannu domin ba da takardar izinin auren jinsi guda abin ta ce wannan ya saba wa addinin ta davis wadda take nuna alamun damuwa cikin kotu da bayyana wa alkali cewa wannan ya mutukar saba wa dokar allah da addinin ta shine alkali david bonin ya ce baya da zaɓi illa ya zartar da hukuncin ɗauri a kanta domin ba ta zaɓin tara ba zai canza komai a zuciyarta ba ya ce imaninta a zuciyarta yake kamar wanda kuma bai isa ya zama hujjan kariya gare ta ba domin ko ta yi rantsuwa za ta yi aiki daidai da dokan ƙasa tanada labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rahoton wata kungiyar kwararru mai zaman kanta ya nuna cewa wata asibiti a jihar texas da ke kudancin amurka ba ta cikin shirin kulawa da mutum na farko da aka taba samu dauke da cutar ebola a amurka ha kuma ba ta san yadda za ta kare ma'aikatan asibitin da suka kula da masu aikin gwazomanci guda biyu da suka samu cutar ba rahoton wanda aka bayar a yau juma'a ya bayyana bisa dukkan alamu ma'aikatar cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka da sauran cibiyoyin kiwon lafiya na amurka suna tafe suna koyon hanyoyin sarrafa wannan al'amari ne tare da sauran ma'aikatan wannan asibiti ta presbyterian da ke a nan birnin dallas mutanen da mutumin da ya kamu da cutar ta ebola thomas eric duncan ɗan ƙasar liberia ne mazauni na amurka shine na farko ɗaya da ya tafi asibiti na dallas ran 25 ga watan satumba shekarar ta gabata da niyyar neman taimakon gaggawa sakamakon ciwon kai mura da jikinsa kuma ya zafi sosai amma ya ragu daga bisani sai dai abin da ba a gane ba shine dalilin da ya sa wanda ya kamu da zazzabi lokuta dama ba a sake bincikensa ba kafin a sallame shi daga asibiti kuma idan sun likitocin da ke kula da shi sun fahimci cewa zazzabin nasa ya karu binciken ya bayyana cewa bayanan da wata ma'aikaciyar asibiti ta karba dangane da tafiyar da shi dunkan da ya yi zuwa afirka ba a bayyana shi ga likitoci ba illa dai kawai an shigar da bayanan a cikin na'urar tattara bayanai na kiwon lafiya na asibitin shugaban kasar guatemala otto pres molina ya sauka daga shugabancin kasar biyo bayan alakanta shi da aka yi da cin hanci da rashawa mai magana da yawon shugaban kasar ya faɗa jiya alhamis cewa mr perez molina wanda yake kan karagar mulki tun shekarar 2012 ya mika takardarsa na barin aiki jiya da tsakar dare bayan da alkali a kasar ya bada umarni a tsare shi domin masa tambayoyi. Labaran duniya kenan aka gama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla. a maraicen jiya ne shugaban najeriya muhammadu buhari da mataimakinsa wanda suka fara aiki kusan watanni uku da suka shuɗe farfesa yomi osbanjo suka bayyana kadarorinsu abinda ba safai haka ke faruwa a ƙasashen afirka ba ga abinda wasu 'yan najeriya suke cewa cikin rahoton da babangida jibrin ya aiko mana daga iko ya nuna cewa shugaban kasa muhammadu buhari kawo yanzu yana da ajiyar kuɗi ƙasa da naira miliyan 30 a bankin union bank a yadda kuma mataimakinsa ke da ajiyar kuɗi na naira miliyan 94 a bankunan da yake ajiya bayan wannan kuma akwai gidaje da dukkanin shugabannin suka mallaka to koya talakawa ke ji game da wannan bayani na kaddarori da shugabannin na najeriya suka bayyana ga dai abinda wasu ke cewa a birnin lagos sunana alhaji garba abdullahi to alhamdulillah dama wannan abu wanda yake bayyana su dai kowa ya san dama ba wani abu gare su ba ai buhari dama kowa in mai kuɗi ne aya masu kuɗin an sani wanda suka fatan ma an sani amma su da suka yi mulkin lokacin da suka yi falatin daga obasanjo ya bayyana kadara tai me aka ce mai aka dawo ga shi goodlaw ya bayyana amma ai yar adawa da ya yi mulki ya bayyana kaddara ta me yasa su ba a hura ma shi goodlaw wuta bayyana kaddarorin shi gaba gadi ma bai bayyana ba kuma ba abin da aka yi salamu alaikum suna na baban gida sada mani mazaunin lagos to alhamdulillahi wannan rana dama mun kagu da mu jita wani abun barin ciki ne kowa sani a zahiri dai ba har dai ba mai kuɗi ba ne dama wayansu ne wayanda ba su yarda ba dole sai sun faɗa to kuma tunda sun faɗa shikenan sai shi shafa ma kansu ruwa ya masa aski ra'ayoyin wasu 'yan najeriya kenan game da bayanan kaddarori da shugaban muhammadu buhari da kuma mataimakinsa profesa yemi oshibanjo suka gabatar wa al'ummar najeriya yanzu dai abin jira a gani shine matakin da sauran shugabanni masu rike da mukaman siyasa kama daga shugaban majalisar dattijai zuwa da kakakin majalisar wakilai da gwamnoni da kwamishinoni da dai sauransu za su ɗauka na bayyana ƙaddarorin da suka mallaka domin al'umma su gani babin ya murya amurka daga lagos a nigeria wasu kasashen afirka ciki har da afirka ta kudu suke jinjina a gwamnatin najeriya kan matakin yaƙi da cin hanci da rashawa mun tambayi dr kabir mato na jami'ar abuja tasirin wannan mataki da shugabannin najeriya suka ɗauka kan tafarkin demokradiyya eh to alhamdulillahi wannan wani tasiri wannan wani wato wani wato rawa ne wanda za a iya cewa na bajinta wadda shi shugaban kasa da mataimakin shi suka yi domin mai domin kafin a kawo wannan lokaci dama 'yan najeriya suna ta korafe-korafe a kan cewa mutum sai zuwa talaka a zaɓe shi zuwa mukami ko na wakilci ko na mulki a dai mataki daban-daban amma cikin ɗan lokaci kalilan sai ka ga in a ƙauye ne in kansila ne sai ga a ƙauyen su idan dan majalisa ne sai ga a mazaɓan shi in gwamna ne a jihar shi in shugaban kasa ne a ƙasa gaba ɗaya sai ga babu wanda ya kai shi dukiya domin mai domin saboda dama can da ya zo ana zaton bashi da shi ne kuma in ya kama fagen mulki shi kenan sai a yi ta handama ana babakere ɗaya kenan na biyu dama bukata ne wato na tsarin mulki da kuma ainihin ita tasiri na mulkin demokaradiyya akan cewa shugabanni idan aka zaɓe su domin su nuna ma duniya cewa ya eh, lallai sun zo ne domin su bauta ma al'umma ba domin su bauta ma kawunan su ba sai su fito su ce to ga kadarorin da muka mallaka jama'a ku yi shaida saboda idan muka gama za mu za a iya gani za mu kuma nuna ga abin da muka bari domin a sani ko mun zalunce ku ko ba mu zalunce ku ba wannan shine Uh, babban tasiri wadda wannan shugaban kasa da mataimakon shi suka yi. Mutum aka yi la'akari da irin ta inda aka fito a shekarun baya kalilan an yi jirin duniya shugaba da ya gushe wato Goodluck Jonathan akan cewa ya fito ya gaya ma duniya mai yawan laka yake cewa ba zai yi ba bai ga daman yi ba kuma haka ya gama ya bar wannan mulki ya tafi wannan karfin zai karfafa ma wato mutane gwiwa musamman mu mabiya a ƙasa mu san cewa ya eh, lalle to shugabanninmu eh ga abubuwan da suka mallaka tun da suka fito suka nawa ga abin da suka mallaka to sun san cewa bayan sun gama wadda ke da rai zai so ya san shin menene kuma ya karu ko ya ragu a cikin wannan abubuwa da suka nuna cewa kaddarorin su kenan. haka to mm, dr kabir mato matsala ita ce ba a naɗa ministoci ba da sauran wasu manyan jami'an gwamnati waɗanda akwai rukunin mutane da gwamnati ta bukata tilas sai sun bayyana kadarorinsu eh, shin me zai abin da ake ciki shine wannan salo da shi shugaban kasa da mataimakin shi suka bullo da shi wani abu ne wanda shike a yan kwanaki masu zuwa za a ga cewa a gwamnonin jihohi da dama su ma za su bayyana nasu su nuna wa duniya cewa ga abubuwan da muka mallaka Ah, wannan na tabbatar da haka zai biyo baya ah, mai sauki kuwa shine na wato kamar su ministoci dama wani abu ne wadda tun da ni shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa sun yadda sun fito sun ce ga abubuwan da suka mallaka haka duk wanda za su dauko ya zama musu minista ko rike wani babban mukami a gwamnati zai jabta a kan shi ga wani mulki yana mulki daga jamhuriyar Nijar kuma mun samu labarin cewa shugaban kasar Muhammadu Yusufu ya yi garan bawul ga majalisar ministocin kasar kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Sulaiman Muni Barma ya aiko mana daga Yamai. Son nome, ministre de l'économie et des finances, monsieur Seydou sidibe ministre de développement communautaire et de l'aménagement du territoire, sakataren gwamnatin jamhuriyar nijar gandu zakara kenan yayin da yake karanto sanarwar garan bawul din da shugaban ƙasa isu muhammadu ya yi wa gwamnatinsa sanarwar ta ce an rusa ma'aikatar ministan fasalin ƙasa saboda haka an sallame shugaban jam'iyyar EDR tabbat ahmadu bubakar Sisai daga aiki sannan sanarwar ta bayyana cewa gambo habu ya canji ministan raya al'adu usman abdu na jam'iyyar ta EDR tabbat a ra'ayin 'yan adawa wannan wata alama ce ta baraka ta kunno kai a tsakanin jam'iyyun da ke mulkin nijar alhaji dudu rahman shine sarkin yakin jam'iyyun adawa na ardr ba mutane ba za ka zauna da su kai tsawon lokaci da su ko misali da yawa mu mun zauna da su shekara uku mun sani mu bai ba mu mamaki ba fitowar sise ministar sise daga cikin wannan gwamnatin bai ba mamaki ba waɗanda suka kori ma dirka ba ibrahim yakuba wanda ya musu kokari so kore shi balle sise ai mun san dama akwai rigima a cikin tahiyar dama mun san akwai rabuwar kanu a cikin tahiyar da haka nake son ka gane ba kare fitowa daga wannan gwamnatin ba sai an watsi an bar su yanda aka saba idan za a yi zaɓe kowa fitai fita bar su su kaɗai. sai dai alhaji asmana muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki na cewa dama ce shugaba iso muhammadu ya baiwa amadu bubakar sise ya mai da hankali ga shirye-shiryen zaben 2016 wannan zanci ne na mutane na 'yan adawa ma so 'yan adawa su kullum abin da suke fata a samu rabo kanu a in Allah yadda mu a wajenmu ba za a samu rabo kanu ba tunda wanda duk san shugaban kasa ya san mutum ne mai amana marika alkawali an dai jima da ake yayata jita jita rashin zutuwa tsakanin tsohon ministan fasalin na jamhuriyar Nijar Ahmadu Bubakar Sise da Prime Minista Birji Rafini. Rikicin da wasu rahotanni suka ce ya sa jami'an biyu tankiya a yayin wani taron majalisar ministoci har sai da shugaban kasa ya shiga tsakani. yayin da wata majiyar ta daban ke cewa yunkurin amadu bubakar sise na tsayawa takarar zaben shugaban kasa ya taɓarɓarar da dangantaka tsakaninsa da shugaban kasar nijar isu muhammadu duk da kasancewarta karamar jam'iyya jam'iyyar ta idr e tabbata na da kujerun wakilci shidda a majalisar dokokin kasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta amurka usaid a takaice da wasu hukumomin kasa da kasa sun sanya hannu da jami'ar amurka reshen ta da ke najeriya na ba da gudumar kuɗi sama da naira miliyan 150 domin tallafa a fannonin rayuwar 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin najeriya kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta amurka usaid ta ce ma za ta ba da wannan tallafi ne na dalar amurka dubu ɗari takwas da ɗoriya wato kwatankwacin naira miliyan ɗari da hamsin ga jami'ar amurka da ke yola un domin tallafawa wajen bunƙasa harkar ilimi ga al'ummomin da hare-haren boko haram ya shafa a shiyar arewa maso gabas yayin rattaba hannu na wannan tallafi jami'ar hukumar ba da tallafin mare Brewa ta ce waɗannan kuɗaɗe za ma a yi amfani da su ne domin samar da ilimi ga 'ya'yan waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa da kuma matasan da ke sansanonin 'yan gudun hijira a yanzu yayin da kwana ta bangaren jami'ar AUN ta ma sha alwashin ci gaba da irin gudumawa da take bada wajen haɓaka harkar ilimi shi da wannan tallafin ya biyo ba ma kokarin da jami'ar amurkan tare da haɗin gwiwa cibiyar wanzar da zaman lafiya ta dama peace initiative ne ke yi wajen kaddamar da gidauniyar neman tallafi na naira biliyan guda domin tallafa al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa yayin da a bangare guda ma kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa ke ci gaba da nasu aikin kai tallafi a sansanonin 'yan gudun hijira mr john roge shine ma daraktan kungiyar ba da tallafi na oxfam ya ce ma za su ci gaba da ba da tallafi domin farfado da shiyar arewa masu gabashin najeriya a gaskiya waɗannan mutane suna cikin halin ban tausayi a don haka ƙungiyar mu na osman kamar sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa za mu ci gaba da ba da namu gudumawa musamman ma ta fuskacin samar da ababen more rayuwa kama daga ruwan sha harka ilimi da kuma ababen masarufi a cewar jami'in ƙungiyar ta osfam to ko me sa jami'ar AUN da ma cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Adama Peace Initiative kaddamar da wannan yunkuri Abdullahi Jidda Damare na ma cikin jami'an cibiyar wanzar da zaman lafiyan mun samu tallafi daga wajen ƙasar Amerika kuma gaskiya fi sabilillahi abun farin ciki ne abun alfahari ne saboda ka mun murna kuma insha Allahu mun tashi mu ga cewa mun amfani da wannan tallafin yadda ya kamata dole mu tashi mu ga cewa mun yi wani abu mun tallafa ma yaran nan domin rashin ilmin yara annoba ne za a bi yaran nan ƙauye kauye lungu-lungu daji-daji su kurro-kurro a ga cewa an koya musu darusa da aka saba musu koya musu a makarantu su na primary da kuma secondary. To kome waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa ke cewa game da irin wannan tallafi da ake badawa? E sunana Emmanuel Kwace kuma ni ɗaya daga cikin wanda magana Boko Haram nan ya shafa daga macika. E, eh, makarantu a je gwamnati jiha ko kuwa gwamnati tarayya ta taimaka a je a farfado da wayannan makarantu a je a rurrufe su rufi mai kyau a kayayyaki yara su ko makaranta. Ibrahim Abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya gaida Ibrahim Abdulaziz daga Yola. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 da 'yan kai. halin yanzu kuma sai a gyara zama ga bello habib galadanci da maimaita shirin musulunci tushen rayuwa musulunci tushen rayuwa Allahu ya rahamanu manyan malaman addinin musulunci a najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa su jama masu sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a malaman addinin musulunci na ɗariku daban-daban a duk faɗin najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa kawunansu da bunƙasa ilimi da ma fahimtar juna. Wakilin murya Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja Nasiru adamu El ya sami zantawa da waɗannan malamai. ya fara da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi. An haɗu dai gaskiya haɗuwa ta mutunci. Eh, Haɗuwar mutunci wadda ba ta bai gina gaskiya Kuma gaskiya abin kare shi ɗan. Eh, ga dai mutane duka gansu. Kuma ana tare. Eh, duk rahoton da ka bayar ka kyauta. Duk wallahi akan hakan ke da farin jika Allah ya maka albarka. Ah, Malam Tijjani Bala Kalarawi me kake nufi da cewa an samu fahimtar juna ne? Alhamdulillah ga Sheikh Bayar Usman Bauchi ga Malam Balalau. ga Khalifa Faruk Sani Kabiru Salga ga ga Malam Shehu Sambai Sufur ga Cikum ga mai alfarma sarkin musulmi ga ainihin Malam Kabiru Gombe ga sunan duka yanzu kuma da na taso na bar malam kanda na bar malam kanda har da malam nazifi da malam abba koki da ainihin malam daurawa kuma da na hizba ga baki ɗaya tare ake an taho ga amin dina abubakar an taho neman gafara gurin ubangiji muna buƙatar zaman lafiya a ƙasarmu muna buƙatar haɗu haɗa kai masallatai Allah ya sa musu suna tintini wa annal masajida lillahi fallata da umma Allah ba wani masallaci na mai dariƙa ko mai izala ko mai wane ne duk inda kaga masallaci na Allah ne kai sallah a bayan wanda duk yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah abin da yake zuciyarsa ka kyale shi ranar buɗe tanda Allah zai nuna ah, Mala Abdullahi Balalau shin abinda Tijjani Bala kala rawa ya faɗa haka ne? alhamdulillahi muna kara gode wa allah subhanahu wa ta'ala ah, da ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka wanda duniyar musulmi ta haɗu ba kawai 'yan najeriya ba wannan na karanta da kai ba najeriya ce kawai muka haɗu ba duniyar musulmi ne muka haɗu yau ga munan gaba ɗaya a fili guda alƙiblan mu guda manzon mu guda littafin mu guda ba abin farin ciki kamar wannan Ah, ban yi tsammanin za a samu wani lokaci da za a ce irin mu 'yan izala da 'yan ɗarika za mu zauna wuri guda a samu haɗin kai irin wannan ba amma kaga wannan mafari ne da ke karantar da al'ummar musulmi na najeriya da sauran duniya baki ɗaya cewa babu abin da ba zai iya yiwuwa ba domin haɗuwan kan al'ummar musulmi haɗuwa ce mai albarka ya ishe ka aya ƙungiyar izala da muka shekara ashirin da ɗaya ba ma magana da juna muka zo muka haɗe lokaci guda muka zamanto abu guda yau ga ni nan ga sa'idu hassan jingir a wannan wuri a da shekarar da ta gabata ba tare muke ba saboda haka bayan nan kuma ga wani haduwa kuma allah ya saki kawo shi wanda yau ba ma yan izalan da muka haɗe ba ga munan sauran musulmin duniya kap musulmin najeriya ga sultan ya haɗa mu a matsayin shi na sarkin al'umma musulmi na najeriya mun zo mun haɗu gaba ɗaya mu muna tsaye mun yi addu'a na yi addu'a ɗahiru bauchi ya yi addu'a dr aminu dini ya yi addu'a an kawo wakilin Yarbawa ya yi addu'a wakilin iyamurai sun yi addu'a wannan na karantar da ka cewa najeriya al'ummar musulmi sun haɗe sun zamanto abu guda kuma alkhairi ne ga al'umma a ce al'ummar musulmi sun haɗu sun zamanto abu guda saboda haɗin kan da muke fata mu zamanto ba kawai kan mu haɗu ba zukatanmu su haɗu sai dai haɗin kan ya zamanto ƙarƙashin alkur'ani ne da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine haɗuwa na gaskiya duk haɗin kan da yake ba akan alkur'ani da sunna ba ba ma fatan sa saboda haka haɗo mu nan ta alkur'ani ce da sunna ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam dr aminuddin abubakar shin ka da wannan haɗuwa za ta iya tafiya haka ai wannan abu ne wanda ike tabbatacce saboda ba ranar da shaidan ya zama a tasgirance a wulakance sama da wannan rana kuma rana ce ta yafiya allah ma duk ya yafe mana da waɗanda suka yi zinubai manya da ƙanƙana da yawa da 'yan kaɗan allah ya yafe mana ballantana mu mu da muka 'yan Najeriya mun san duk bala'in da suke zuwa Najeriya mu ne saboda haka idan muka haɗu muka yafe wa juna muka rungumi juna mun tabbatar Allah zai saukar da ruwan sama da rahama da jin ƙai fitina ta mutu bala'o'i su kare saboda haka Nijeriya ta samu ci gaba saboda haka wannan haɗin kan wajibi ne ina kiran kowane musulmi na kusa da na nesa ya goyi baya cewa ainihin wato duk abin da ka kudirce a zuciyarka Allah ne ya sani amma ka yadda da Qur'ani ka yadda da sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ala inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di abada zan bar muku abubuwan da idan kun rike su ba za ku bata ba har abada yace kitaballah wa sunnati littafin Allah da sunnata to wallahi a ƙarƙashin wannan aka haɗa kai haɗa kai ya zama dindindin har kokon bilo har illa muntaha ba ranar da za a raba da ikon ubangiji yan baya da jikoki su zo su gada a maimakon su zo suna tsine mana albarka kada Allah ya kaddara haka Voice of America Madala an saurari hirar wakilin murya Amurka Nasir Adam Kaya da wasu manyan malamai na addinin musulunci a Najeriya ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ana sauraron shirin musulunci tushen rayuwa ya rahamanu to madalla abinda shirin musulunci ya tanada nan baki da wannan juma'a sai wata juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi nasiru ni bella gladanci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum to a gaida malamai ana tara sashen hausa na amurka daga nan birnin washington dc ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email tabbas da gwamnatin buhari ta yi raba shekarun da pdp ta yi tana mulki to hakika da yanzu najeriya ta kai matsayin da za ta yi gogayya da kasashen da suka ci gaba na g7 ba kuma yasa na ce haka ba sai ganin yadda nasarorin da aka samu a cikin kwanaki ɗari sako daga sade sa'id daura mu da 'yan najeriya muna goyon bayan a hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen rubda ciki da dukiyoyin 'yan najeriya ko mai girman mukaminsa sako daga hadiza matar mai kamiya oje kwatas gombe Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku miƙa min saƙon taya na cikon kwanaki ɗari da hawan gamji ɗan ƙwarai shugaban ƙasa Buhari na mulkin Najeriya. Muri talakawan Najeriya mun gamsu da jagorancin Buhari a cikin kwanaki ɗari. Ya Allah, ja zamanin Baba Buhari. Saƙo daga Alhaji Ali Kiraji Gashuwa. Assalamu alaikum muryar Amurka. Tabbas matakin da shugaban Najeriya da mataimakinsa suka ɗauka na bayyana abin da suka mallaka a duniya ya yi daidai. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya amin. sako daga prince ya'u adamu cewa sai kuma sakon kungiyar murya talaka reshen jihar zamfara ta hannun comrade nura bello daraja kaset ya ce assalamu alaikum vi'a hausa da ala ku faɗawa gwamnan jihar zamfara da cewa a gaskiya har yanzu mu talakawan jihar ba mu san inda ya dosa ba ganin cewa gwamnatin tarayya ta damƙa masa maƙudan kuɗi shi da gwamnan jihar kwara don su warware matsalolin da suke fama da su akan karamcin biyan albashi tare da biyan kuɗaɗen 'yan fenshin. amma kawai sai muka ji labarin an karkata kuɗin ana ba 'yan siyasar jihar kwangilar gina makarantu bayan kuma kuɗin an karɓo su ne don tallafawa al'ummar jihar zamfara daga ƙarshe sai sakon ado turaki askira da ke darazu jihar bauchin najeriya wanda ya ce haba gwamna nasiru yan rufa na kaduna kaduna fa ba abuja ba ce ya kamata a sake sabon lale akan aikin rusau kuma rika sara ana dubin bakin gatari to madalla ga ladan ibrahim yawa da tushen kanin labarai kafin mu sallama da ku hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci kasashen tarayyar turai da su buɗe kofar su don karɓar 'yan gudun hijira har su dubu ɗari biyu domin a sake musu matsukuni ta yadda za a sauƙa wa kwararan da suke yi turai domin neman muhalli kwamishinan hukumar 'yan gudun hijira antonio guterres ne fitar da wannan sanarwa yau juma'a inda yake neman ƙungiyar tarayyar turai da ta samar da wani shiri na musamman wanda zai sa dukkan kasashen turan su taimakawa 'yan gudun hijira su samu kariyar da suke bukata. alkalin wata kotu tarayya a jihar kentucky a nan amurka ya umarci a ɗaure wata akawun kotu ta ƙi umarnin kotun na bai wasu masu auren jinsi guda takardar shaidan aurensu da da ta amince a basu kim davis a kawo ce ta gundumar rowan ta ƙi bin umarnin babban kotun na sa hannu domin ba da wannan takardar izinin auren jinsi guda abinda ta ce wannan ya saba wa ta. To madalla a gaishe ka da haka ko Allah kama karshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha insha Allah za mu sake dawa da wasu sabbin shirye-shirye muna dauke da rahoto na zama na musamman na jana'izar tsohon wato ambasadan Najeriya mai rasuwa haka nan kuma muna da hira da wato kakakin rundunar sojan kan mai da sojojin Najeriya dubu uku a fagen fama. kamar na madadin ladan ibrahim a yawa da julia da zagreshin da kula ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima yanzu kuma sai a gyara zama ga malamai a zauren yau da gobe.